الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba yi tabbata Allah salatu ya ce ci biya min cilu tabbata sallallahu alaihi wa wa sallam yinan na tsafo yana da awal 1436 yin kalenda miladiya na ajin daidai ga tsafo gutsun ya january 2014 a 2015 yin kalenda yin miladiya nan ne katun zuguwa ce daga katun littafin almanzumatul ha'iya ya alhafiz ibn abi dawud rahimahullahu ta'ala ba na yi na katun nan na baitin ya shi ga gutwani ci gbegbanwe ba na manya jin bayani cin tarifu yin inirigan al'imani na da bayani cin imani da imani mai ke man ga wa kul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiyyi musarrihu وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي في وفي الوزن يرجه وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجه وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجه وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح sun gowa kulo e ga jongagan innamal imanu imani wufiya sai kaulun wani ya tun egan gangani bai ya tun wa fi'ilun bai kaulun egan wani ya tun bai niyya bi mana bai aqida wa fi'ilun bai ya tun ala kaulin nabi kyan nuda da ya gaya na biyu na musarrahun ga ga cici gbangba wayan kusu tauran imani mai kekandoci bil ma'asi belin basa wa tan lokacin da cima bi ta'atihi da mi da tusa sakwai mai yanini imani ajin fi bi bi mana yazidu wa fil wazni e bayan ma yarjahu waju zabi ba na man jira wa kul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiyyi musarrahuna baiti na sai ci guyeman wani la bayani da ya cinye na yaƙi da sunnati wal jama'a ya ci matsalar imani wani di imani wani ya wuta kukma na shi ya ɓuji na ya mafari a kaida dangon ya zula imani ji bai tsaye ci bai bai tuci ko da kaddara da fa'ali kiyami aljanna yi gaskiya ni aljanna yi gaskiya yana yi gaskiya azaba kabari gaskiya ni. ni mai kabari gaskiya a larashi dambo alkursi dambo alkalam dambo da sauransu ta na cika na daba wani da daigba wani wa kaulun bin lisani ya <coughs> e zamu gangani begin tare waji la ilaha illallah waji muhammadun rasulullah ko wa amalin bil kalb wa kaulun bil lisani wa amalin bil kalbi wal jawarihi bi etu ne zalo lo gbe bi etun ne zalo gangani bi gabba ji na wa le ga amalul kalbi etu yin gban ta alhaufu waje da sun ceci arraja'u waje al'inabatu wa ba ceci wa daɗo ya ceci ko a tawakul wallo ya ceci arragabatu arrahabatu ba ta le ki amal amma amalin na jiki amalul kalbi alhubbu fillahi albugudu fillah ba ta na shi aga shigo wal jawarihi gangani da gabbashi ya tun ya gabbashi ya salla azu zakka ko hajji sujada ruku kuranu ba istighfaru ji bulo-bulo jin yammanci bulo-bulo jin makwabci wogu da sauransu ne bata ga fiyamun jawarin wato imani bayani da suna qaw i'tiqadun bil qalbi wa kaulun bil lisani wa amalun bil qalbi wal jawarih in Allah wa tiya arkanu wutatan na ci mas'alan imani na nasu shi daga alkur'ani dan ne da sunna ya ne sa sallami man babun nan waje bayani tiya e ganan ba ne ya kul gaga innamal imanu daga imani fiya sai kaulun egan waniyatun da niyya wa fi'ilun bi etun ala qaulin nabi musarrahu an ni gobe da ga ya ne sa sallan bo wale ba ne diga waniyatun babu non niyya babu ne na kwanake aliya tiqadu aqida kan wace wale ga manyan sunnaji a sai ga al-imanu qaulun wa amal ko mm. kan wace ma ga al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqad ko hmm. kan da shi a gaban qawlun wa niyyatu wa fi'lu lole ko ka kuna jiga al'imanu qawlun wa amal da nafa ene pa ba ga ne al'imanu qawlul qalbi wal lisani qawlul qalbi ba ga ya le ti qadu wal lisanu ga ya nutku bi shahada be ne ji lagwawo ne amalu ganji zugu amalul qalbi wal jawarihi kano ci maga ga wagan al'imanu kaunin wa amalun wa i'tiqad al'imanu bi ma'ana al'imanu kaunin bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi wal arkan wai e gani ga jikin ga ga kafa lai imanu na billahi baina salasatin imma ne jin da ce ci nan da sakaniya wuta kaunin wa amalun wa i'tiqadu jinani E je tun bi akida wa le gan ezo gan jintare kaula yan lisani ko mm, wa le gan ne za ga jintare wuyi na ga guba ade aslu amma de far'u ne asulun ya buna gayi shahadata ne ga hadis na nabi sa sallam ga umirtu an qatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illa allah ajin gun zaje saga imani jin a ci mai jin a ci magan ke da da zai zaji buta da gaskiya na sai allah ngala nabi sa sallam magan dagiu ga ya am ya wanda gini kul gagan إله ilaha illallah كلمة أحاج لك بها indallah الله كلمة يونا nga nga ukweli monu nga fi ujami eti la mara ogbe ba to ece foyan alkiyami na ko man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah wa alayka qawlu kawai hukun kya amma kaulu domini ba bi ce zaɗi ga gangan wani ko wale shurutu ke la ilaha illallah ta al'ilmu al-yaqinu as-sidqu al-mahabbatu al-ikhlasu ko al-kufru bi tagut da sauran suna amma da far'u ya kawulu bi mun gayi ya tun kirki na shi ke zai ce lobegin tare na ke tasbihi ji ke qur'ani ba ke foroji ba tunguri ke gwa kan tun da da sauransu na walegan ne bata ma ga fiyan kaulun lisanin wani yato ba no jiga iman ba no jiga wani yato na niyya na yana mai baba abun na alici kado ramar la annabi sa sallam yayin nan mala amalu bin niyyati da ke zaga gaga kowa wa tundo amma wudde niyya niyya wanja na na ba no alisa na gashin munafiki ne tunu lo yi ne wangi amma niya nu da ne na ji wanga sai ci wai zala zina amanu aga da kun bai ja imani jine qalu amanna ga ya imani ji wai za khalau ila shayatinihim amma ga shi bada ba shi tan yashi kalu a ga inna ma'akum lele ya famba gani biyayi inna ma nani zuna ide fiye di tsamaji sai cin da tuna ga idza ja'aka al munafiquna munafiki ga da bawai kalu a ganna shahadu inna kalar rasulullah yijiri ke da tuci ya ce ci na wallahu ya'lamu inna kalar rasuluhu ce ce so ma ga tuci wayo wallahu ya shahadu innal da kazibun sai ci majiri gidan munafiki ji gamana a ci ga ga ayyuna ebogo ya zude aqida wangi ne gbubu guyo ko aqida ya suna maji gbubu cha na zan da ce ne wala na aqida ne wani fuke gbubu la zandoro wuzu musulunci la zandoro yi kafiri ngaji zandoro sallama ma zandoro majin ngaji ma mu ce ga mun gayi bara ai mu ce ga to bara ga mun yaji dana kida wanji maga da wannan wani yan yau yan zanan nan ne gbubu akida aqida ya alusunna shi fi littafi ne suna shi kanan dalilu da alkur'ani dalilu da suna da kitabu tafidin ibn khuzaima alibanat al-kubra ibn batta alibanat al-sughra ibn batta al-hujja fi bayan al-mahajja al-asbahani as-sunna ibn abi asim as-sunna abla ibn ahmad ibn hanbal ko usul suna ya al-imam ahmad sharh suna ya al-imam al-barbahari itiqadu ya imam al-hadisi ya al-ismaili a kidar salafi salih a kidar salafa sabu ladisi ya sabuni da sauransu fata alayyar littafin da jimaji bayani a shari'atu ya al'ajiri sharhu sulij ka da alisunnati ya lalikayi bata littafin da jaji bayani a wacce yana ya kai da ya alisunnati nan wani buwa da kyau cewa ga buke wani wacce lawan jiyogun sunna ba wa fi'ilun da etun bi mana etun da mini ya imani zai ji gangan etun da mini imani ba ga ya murji a bayani magwagaliyani wale ga etun babon noma ta almahabbatu nan wale ga ibada yo ne waga waji na wallazi na amanu a shaddu hubban lillah da ja imani jina a deboyen ya ce ci gan yandondo ko alhashiyatu da so wala ko wala ta shauhun ba shauni ko al'inabatu wadda ba to ya ci ce ce wa anibu ila rabbikum da ba to ya ci yaye wa aslimu da mai ya ta yi wal haya'u bi zuye ibn Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ga al haya'u min al iman zuye mudda min ya imanin min masu ku. التوكل إذ ذو يتشيكي cece wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin cece ga ya ya ya bike gafiyan mu'mini shi nan wa gairi gande ne dike min ya amalul kulubu jona amma dai amalul jawarih etun ya gabba shi ke salla na min ya tumbu done wa ga yazu lona aqimu salata wa atu zakata ya salla ku yi ne mai la zakaya sallu kama muni usalli annabi ga yaji sallah kin ne yaji sallah na kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin min ibada ne ga yasu jumuci etu ya gabba shi benin azun Allah subhanahu wa ta'ala ga ya allazina amanu ya ne ja imani jina kutiba alaikum siyam azun la juwaj bitace bo kama kutiba alal ladina min qablikum yamna lo juwaj bitace zai bi kame na wannan da allakum tattakun yabo yadda da suyan sai ci mini ya amalul jawari jobe zakatu zaka sai ci ga wa'atu haqqa yawma hasadi mini ubabe ma aljihadu fi sabilillah ko idu go ya muwali kuma yaji jihadi be dukiye yin gani be rayi yin Allah subhanahu wa ta'ala ga inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna yuqatiluna fi sabilillah fa na wayi kutalu amma yaji jihadi jin zuma ya da shicho yaji jihadi jin with qudra yaji jihadi jin ko mm. bayanan amma wuce ko na jide na ja consider al masali mafasidu na jikina a bayani jina hmm? amma iftitatu ma wake dambo ezo wa ilimi mini jihadi bụ don wo ilimi jihadi yo wo ji jihadi yo bal bayan man ciye wa jihadi sa sallam ga fa fihi ma fajahid ko hmm. etiye man ciwojo in ma'ana ya ji jihadi na mini amalu ya ya Allah subhanahu wataala ga kada Allah ta bulu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana sai ji wajen wajibu ta zalura sai goji wa wajibu lo lo bayan yamanci shi Allah subhanahu wataala ga an shukuru li wa li walidayka ji ya boya ne wa mo ji ya boya ci ya waje annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai agbo gaga anabi mana haku nasu dusin sahabati zima aji bolo-bolo ya zan anabi ga ummuka kila summa man kala ummuka kila summa man kala ummuka kila summa kala summa abuka ina ji bolo bulu ga ni in nawe sannan zai ni bigan nawe sannan zai ni bigan nawe ya buga gaji ya manci wato kuma mm. gaji ya manci langaci ci ta kuma mm. ga labere tuta cin ya manci yawa ba ma mm. ga ya gbaya manci wa ya ma wato wato da ka gonji len bayan so ya cana fe luye da ciwe ba ba wuyu fe sun tun ga ya yana nga janjali fe ba ga fara yu fe ba ya gunyu zai ji e yuji zane da kima wuce ko ya bubu na sai ji bolo bolo lo ba annabi ga inna min a abarril birri mini bolo bolo wuce ko bu don an yasila rajulu ala wuda bihi yazu shudu daya ga e, imana ya yazu du gun be zane ji e za wace be za wuce ko yamanci uji ne wasu latin arhami ya za mu su gun bata mai da mini amal jawari jo annabi sa sallallahu alaihi wa sallam ga al iman bid'u wa sab'una shu'ba iman jagwalaji 70 tutuwa duwa ne tutu fa laha qawlu la ilaha illallah na latu ga mini ubo ne su ga la ilaha illallah wa adnaha na majitatan ga mini ubo na imatatul adha ani tariki yazo le guluci abu ko wal haya haya'u shu'batun min al iman zuyama gwala jemini gwala gishiyan imanin hadisin nan wa laugan imani akwai kaladan etunye gintara etunye gaba etunye yagban ko ba ta aga fi miniyan imani ga alaha kawulu la ilaha illallah ngo le qawlu da ne lisana ni ko wa adnaha imatatul adha ani tariqi imatatul adha ani tariqi amma lo yake yo amma lo yake jawarihu ko mm. al haya'u shu'batun min iman wani wọ́n lè asali da babu wancan daga yagbon dalili na jelawu gan amalul lisani da mini imani wani ke bana Allah annabi sa sallam ga alaha qawlu la ilaha illallah yana la tu ga imani ya zuga ga la ilaha illallah lè qawlu ma haka kai kala da kaulul qalbi bi lisani kin da tsotin latin gan innal ladina qalu rabbunallah thumma tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun innal ladina lil jamanahi qalu agar rabbunallah tayti gai allah thumma taqamu malaika bai ko hmm. Allah ta kafu ga wala ta zanu imajira zana ma wa abshiru bil jannati bushara madana ya ya aljanna allati kuntum tu'adun alikawali na Allah subhanahu wa ta'ala gan kulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun kulu amanna billahi e ga yayi maji ba sai ci wa ma unzila ilaina be na cin biya yi ne wa ma unzila ila ibrahima be na cin biya nabi ibrahima wa isma'ila to nabi isma'ila wa ishaqa to nabi ishaqa wa yaquba to nabi yaquba wal asbat to ala asbat na wa uciya musa wa isa bai littafin laya nabi musa to annabi isa na wa ma nabi yuna min rabin bai na laya annabi shi daga ba to ya ci abu na la ku bai na hadin minhum ya laye lagi gada tsakani zan domin ya ba wa nahnu lahu muslimun yi mai ya batuta wale ba ni wajen yanayi muradi wa na kulu aman egagan man egan ba wannan kulu na mai kaulu bil kalbi bil lisani

yana kpare kiyo al'imani qaulul kalbi wal lisani wa amal ganci zuku amalul qalbi wal lisani wal jawarisi kuyo ilil na jelawu gan amalu ya hu mutu a ga dami ne imani wannan hadis na nabi sa sallam ga wa'adina ha imatatul aza an tariki ko na yi ta canji gana ga ya zula egun lókì abo dẹ̀gàn ẹ̀kọ́ bo wà pálábàlà kí abo ẹ̀kọ́ wà takùnlá kí abo ẹ̀kọ́ wà kọ̀ǹtẹ́lá kí abo ẹ̀kọ́ wà ẹ̀kànlá kí abo ẹ̀kọ́ da sauransu mini energy mai ke laugan amalu kalbi wanda mini imani wani hadis na nabi ga wani hayawu shu'batun minal imani zuye gwalaji mini gwalaji jiyan imanin wale alhayawi amal mini ya amalin kulubu da mini ya imanin ya bugu alhashiyatu wa tawakkul wa ragabatu wa rabatu wal inabatu wal khudu bata na da mini ya amal alamalul qalbiyya ga fi mini ya imani wato ala qaulin nabi musarrahu an gobe da bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam bo wa alaihi musarrahu nana wa mubtada muakhar ala kauli ala kauli su gunce kiyo shibi jumla na yake ne bayan khabar muqaddamo nan hadisi da sarawi ya ci gan al-imam ya kaulin wa amalin wa ciqat ki hadisi ya wafd ibn abdul qais na sa sallam ga amurkum bi arba ne je foro bi guni al-iman billah ya la imani bi bace wa hal tadruna mal iman billah ngai makiyayin imani bi bace ci na imani ba sai shiga shahadatu an la ilaha illallah wa iqami salati wa ita'i zakati wa sawm ramadan wa an tu'tu min al min al maghanim al khums annabi sallam ga me je foro ga guni ni ne guni wuce ya mafare wala imani ba sai ci ya ke ne imani ba sai ci na nga ya zo da ruji ki dadi zai wajibu ta bi gaske na sai Allah ya mu la sallo ku gikini ya mu la zakuya ya mu fiya ramadan ya mu ya kumusi 1 over 5 ya maganim mm. hmm? ganima wale na benin wani laugan salla azun zakka ita wala kumus min al maganim ba ta na shagan su mini kibo mini ya al imanu wayan kusu tauran imani wuce na wadda dafa kan da cin wake kan da cin imani bi hmm. imani gbo gboka imani mai dai mutu khilafan lil murji'a imani bi ibn tuytin lat na goyi zama unzila suratun minhum man yaqulu ayyukum zadat wazi imana ka kuna ga sura no cici jina min abu ajin ga zimi ne bu na bi imanu fa amma allazina amanu lalle zai ja imani jina fa zadatum imanan biya imani wa hum yastabshirun amma ya gashi bushara Allah subhanahu ta'ala gan wa yazidu da allazina tadaw huda da jawaba wala to yake biya bawo wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda wa yakhiruna lil azkani yabkuna wa yazidum khushu'a da naji ana fetiyu ma sai biya kiyo malum fe biya kushu wale kushu bi ko imani webe yazilla ta dau huda zai ji wa ba wani ce a biya bawo amma dalilin na lauka imani kenan hadisan ne sa sun na kisa ce kisati aqlin wa din mille zaje na ajini ajin an kalyama ajin a kun zagi shi na e kibo ibn lokacin nan waje jin haila ce waje jin haila nan wa ji sallah ma fi azun ya alayhi sallam ga man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi na ali da dai mine ibn nan waje babe guyi fa inna ya safi ta gun da iko nan waje babe guyi na fa bi lisani nan waje babe gin taruyi fa inna ya safi ta gun da iko nan waje babe gin taruyi na fa bi qalbi nan waje babe bin guyi wa zalika adhafu al iman ne ga ina tubugun ga yan imani asaru bi sarawi ne ba abin shi annabi sa sallallahu alaihi wasallam kidi imani biyu mai kina hadisin ya umair ibn habib al-khutami daga ba umair ibn habib al-khutami ga umair gan al-iman yazidu wa yanqusu ga al-iman imani biyu mai ki qila wa ma ziyadatuhu daga ki bibiye imani wani kusanu ki mai kiken imani qalin wai idza zakarna allah iga tun tsoye ciye wa hamidnahu ci maje bayu wa nahu ji tasbihu fatilka ziyadatu na ga bi biyan imanin wa idza ghafalna yi maga yayi wa nasina yici ma batan fadhalika nuqsanu na ga kikin imanin wa fi hadha albab radduna warada anhum wa an salaf umuman asaru kasira yace babin na ga imani qaulun wa amalun wa tiqadu e gan be tun bi a kai be mu mai bi be tuguru mai ke be tun da de ne ga ijma wa ya salafu salihu ti ta phd thesis da buna sheikh abdurrazzaq ibn abd muslim labad badr kan etiya al imanu ziyadatuhu wa nuqsanuhu wa kaza kaza etin imani e gan yo be tun wa bi o me ki bayani de wucin bayani be dalili ya matsala do ni da alaka daga wucin nan ga wajin phd ne hmm. ko kakuna mu ka master thesis na in ka master thesis ka ya cinye sheikh abdulrazak ya cinye sheikh ah, abdurrahman ibn nasir a sa'adi imana sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi waje huduhu fi taqiya gidan salaf a sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi bai tuna judogun aqida yan aqida wani wato yadda yawon shiga ta buka master thesis na mu kayan phd na wuce ya ci matsalayen al'imanu na ya dambe da na so ya ci goshe shekha da za ku fa a zaban wuge da mi lafi so ya ci imani aju fe ibi ta bi ta'atihi ya nimi imani an febe da mi lafi so ya ci wa fil wazni yarjahu umma ga ta tun wasu kun wa zabe ai imani ga dan tun imani wale imani aluki ima iza diga di tun gudu mu ci di tun angilo mu ci alobo tsoyoci mu an bai suna ya nabi sa sallami mago ima lukin hmm. gamala baiti den na jomai ya jin bayan ga imani kaulun wa amalun wa ce kado bebe imani kuma wani bebe tun gudu mai kebe tun da dai ina jin jiga alimanu wa na sukun ina jin murji a ko to yin baci na mu jiga ya zidu wayan kusu na waji rajiya kawari jito mu ta zila gani ba murjiya jito sun ebo na eh, aya eh, gaga imani yanni wani biya mu mai kya nga mala e ba wari jito ga imani za daga ke mai an shi kafiri nga jiga ni ako mu ta zai masu kun a ga imani za daga ke a mm-hmm. yayu ga kafira ma wanda shi manzila ta yi ne amma fa alkiyami to mutazila shi to awariji shi e e ya ga da shi ya ni ga zanne ya lona azuwa ya e bugu ya zoji kokari ma ni su bi biyu di tadabburin alkur'ani un ɓe sunan shi yanzu ya ce un ɓe sifati ya ce un ta tafakun fi kpaye ya ce tube makuloka makulokacin ya ce ci ya zoji kafin ya sira ya nabi sallam ya zoji kafin ya tarihin ya za kirkiji ya zoji kokari ya ya tun kirkilo gwaji gani ko imani ma wani ke kebe yana maga alaza imani kenan ya zo iya gangani duni ke milatu shaitan emilatu shubawatu emilatu shawatu ko emilatu tun yagbon na aligan so ya ci betu cin bayan ezu ji shagalu da lamarin fitina ijo ezu fudu da da za da ji ezu ya yi ketu ya e ci lugwa ezu punke ba wani anu sa salamu lugwa e ne batan wani e laza imani ke musulmi ne da hankali na ngai da najin feji tu nasiha mu ci ajin fe lotun yana da alatu ga shi fa alkiyami na faman sakulat mawazinu fa ulaika humul muflihun gama la ka zai ji ka makanta wa lege za dige ji katu inda da da gpa mu fe guro fundu na ta fe jikiya mm. don a fe waza ta ila wa ga gpa wa yulu guro e bo de result wangi lamar yan jo be exam amma nga ya ga ji su kuma wa ga o gpa reza yo wa lege ga na ji dai so baba ga we ga katun yo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh